An fara rajistar koyawa matasa sana'ar hannu daga gwamnatin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. A yau na zo mana da wani link wanda zai ba mu damar yin rijista a wani sabon shafi da gwamnatin Najeriya ta buɗe domin koya wa matasa sana'ar hannu kamar yadda aka saba link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo description da an shiga link ɗin zai kawo ku wannan shafi da kuke da kafin nuna muku yadda za ku yi rijista idan wannan ne zuwan ka na farko ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa idan kuma ka yi subscribe to kai like da wannan bidiyo kuma kai share ɗinsa domin wasu su amfana kamar yadda na faɗa tun a farko link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo wato description na wannan bidiyo da kun shiga za ku ga ya kawo ku wannan shafi da kuke da wato wannan wani sabon shiri ne da gwamnatin tarayya ta shirya shi tare da haɗin ƙungiyar ITF wanda za su jagoranci horar da matasan Najeriya mata da maza domin ba su horo a ɓangaren sana'o'in hannu. Bayan an ba su horon kuma za a ba su certificate tare kuma da tallafin domin su fara gudanar da kasuwanci ko business ɗin da suka koya. da haka wannan dama ce ga matasa 'yan Najeriya ga kowa da kowa. Ga duk wanda yake buƙata link ɗin yana ƙasan bidiyo description za a iya shiga sai ya kawo wannan. wannan dai shiri ya kasu kaso biyu kamar yadda kuke gani a rubuce akwai artisan sannan akwai intending artisan wato shi na farko artisan shi ne waɗanda suka ƙware a sana'a ko kuma suke da sana'ar misali sana'o'in hannu irin waɗanda suka haɗa da irin su walda da su gyaran waya gyaran irin dai waɗannan sana'o'in to dukansu shirin guda biyu ne na farko shi ne artisan waɗanda wancan artisan waɗanda suka iya aikin already dama aikinsu ne kamar masu walda masu ƙira masu haka gyaran ruwa gyaran wuta da sauransu sun yi sana'ar to gwamnati za ta ɗauki nauyinsu domin koya musu ko kuma ba su horo na musamman a kan wannan ɓangaren da suka ƙware a kai bayan sun kammala kuma a ba su certificate wanda daga bisani za a iya ba su tallafi domin ƙara sana'ar tasu inganci sai na biyu su ne intending artisan su waɗannan su ne waɗanda ba su iya sana'ar ba kuma suke son koya ita sana'ar hannun kenan idan baka iya ba kana son koya to wannan shi zaka cika wanda idan ka cika wannan to shine za a koya maka sana'ar sannan kuma bayan ka koya a baka certificate wanda wannan certificate za ka yi amfani da shi a matsayin ka kana da certificate a wannan sana'ar sannan kuma akwai bada tallafi ga waɗanda aka basu horon domin su dogara da kansu yadda za ku yi apply na wannan aiki shine idan kuka duba daga ƙasa ga inda aka rubuta yadda za ka yi register sannan daga nan ga aka rubuta apply now sai ku danna wurin kamar haka bacin kun danna daga nan zai kawo ku wannan shafi da kuke ga to za ku iya ƙara yin binciken ku ƙara duba domin ƙara sanin ƙa'idojin shirin da kuma yanda shirin ya dosa to da zarar kun shigo dai link ɗin sai ku danna nan da aka rubuta register bayan kun danna daga nan zai buɗe muku to idan ya buɗe waje guda biyu ne gashin da wannan send da kuma intanet send so wannan kamar yadda na faɗa tun a baya idan already kana da sana'a kuma ka iya ta sana'ar hannu to wannan za ka kai ka rijista domin za a baka horo na musamman akan wannan sana'ar taka kuma a haɗa maka da certificate shaidar cewa kana da certificate a wannan sana'ar saboda akwai mutane da yawa waɗanda suna da aikin hannu amma ba su da certificate na aikin so in ka shiga wannan idan kana da akwai to za a baka certificate a ɓangaren wannan abin da ka ƙware sai na biyu intending artisan shi kuma wannan shi ne waɗanda ba su iya sana'a ba ko kuma ba su da wani sana'a musamman na hannu ba su kuma suna son koya to su ne su cike wannan akwai ɓangarori daban-daban wanda idan mun shiga zaku gani to duk ɓangaren da kake so za ka ɗauka a kansa za a baka horo sannan kuma a baka certificate don haka wannan damar guda biyu ce sai ka zaɓi wanda kake so so da farko zaka shiga wannan misali in wannan kake so ka ciki wanda kake so a koya maka sana'a to misali sai ka shiga in shiga nan bayan ka shiga za ka ga ya kawo ka nan wurin to sai ka nan da aka rubuta create an account ko create account sai ka danna wurin da zarar ka danna zai kawo ka wajen da aka yi creating account ɗinka yanda za ka yi creating account ɗin za ka ɗora hotonka anan da farko hoton da ya ƙasa da kwanci ka sama da 2 MB kada ya nauyi sosai sai nan ka sa sunanka first name last name phone number gender idan kana da aure ko baka sai ka zaɓa sannan sai wannan ɓangaren da ka wuce sector sai ka danna wajen to akwai bangarori daban-daban na sana'o'i sai ka taba wajen kamar haka bayan ka taɓa Gashi nan akwai building and construction, akwai hospitality management, akwai power, akwai laser works, akwai agric gashi nan dai kala kala. A wani ɓangare sana'ar da kake so ka koya yake. Misali, yanzu idan na zaɓi wannan building and construction nan so sai in zo daga nan wurin inda aka rubuta trade area. To anan zan ga abin da ya danganci wannan building ɗin. Kun ga abin da ya danganci building akwai plumbing, akwai carpentry, gasu nan kala kala sai ka zaɓa. a wannan ɓangaren kenan sai ka zaɓa ka ga wanne ne kake so koya idan kana so koyi irin kafintiri ne to na farko zaka shiga building a material ai an construction sai kuma ka zo ka zaɓi misali kafinta. so kun ga kenan idan ba wannan ɓangaren ba ne za ka iya bin kowanne daki-daki domin ka ga wata sana'ar ƙila tana cikin wani ɓangaren amma kai baka sani ba so kamar misali kana na hospitality iya ka danna sai kuma ka zo nan wurin in ka zo nan za ka ga nan wurin ya canja ya kawo maka wasu wanda suka danganci wannan abin nan gashi nan waɗannan wanda ya danganci dai wannan abun ne. Idan kuma duk ba wannan ɓangaren ba ne, kana ɓangaren da ya danganci harkokin intanet da sauransu to ICT za ka zaɓa. Bayan ka zaɓi ICT sai ka zo nan sai ka rubuta sai ka, ai sai ka zaɓi wanda kake so. Misali kana so ka koyi graphic designer ne ka zama graphic designer ko kana so ka zama system engineer ko kuma kana so ka zama IT manager ko network engineer. Gasu nan dai ko web developer ko program ko programming ko duk dai gashi nan ko CCTV installation ko da sauransu dai gashi nan to haka abin yake nan zaka ka zaɓi ɓangaren da sana'ar take nan kuma ka zaɓi sana'ar da kake so ka koya har da su gyaran waya da komai duk in ka duba dai za gani suna da yawa sai ka zaɓa sannan sai nan ka shigar da address ɗinka wato address ɗinka unguwarku kenan nan sai ka shigar state city city ɗinka state ɗinka kenan a wannan garinka local government so nan kuma sai state sanannen nan sai LG sai ka zo nan idan kana da wata larura sai ka danna yes idan baka da ita misali larura kamar a ce ko kai gurgu ne ko wani abin da haka so in ba kai ka danna yes daga nan sai ka danna da ka rubuta summit a nan wurin kai tick to daga nan sai kai next kana next already zai wuce da kai peji na gaba wanda zai dawo da kai kai login zai dawo da kai wannan wurin kenan to sai ka sa number da kai register da kuma password din can bayan ka inex zai baka dama ka kirkira password sai ka sa number sannan ka kirkira password ɗin da kake so wanda zaka ka na shiga shafin da shi so bayan ka kirkira password din zai dawo da kai nan ya ce ka sa number sai ka sa number wayar taka sannan sai ka sa sai ka sa number wayar ka sannan sai ka sa password ɗin da ka sa sai kai ka danna sign up to daga nan zai kai ka ci gaba da yin register bayan kun yi register zai kawo ku wajen da ku sa ku yi ku yi login kenan ku sa lambar da kuka register sannan ku sa password ɗin da kuka kirkira. daga nan sai ku danna sign in bayan kun danna sai ku jira za ta ɗan yi loading daga nan zai buɗe zai kawo ku shafi na gaba nan shafi na gaba za ku yi bayani ne za ku yi za ku yi bayani ko description akan ɗan wani skill haka da kuke da shi sai ku rubuta idan kuna da shi sannan sai nan wurin da aka rubuta previous skills idan kuna da wata skill wata ko sana'ar wacce kuna already ko kun iya ta haka dai sai ku rubuta in babu sai ko kuma ku shiga ku zaɓa sai nan business name sunan business ɗin naka sai business name sunan sanar taka sai CAC idan kana da CAC sai ka sa idan baka sai ka wuce sai business address wato address ɗin da kake business ɗin shi ma sai ka shigar sannan sai ka danna next to bayan ka danna next daga nan zai kawo ka wajen da aka shigar da matakin karatunka sai ka shigar a nan misali sunan makarantar da ka yi sai ka rubuta misali wa kawai ɗan rubuta ne sai nan sai ka zaɓi wani ɓangare ce SSCE ce GCE ce HND ce da sauransu ko OND ce sai ka rubuta sai shekarar da ka kammala shi ma sai ka rubuta a nan wurin misali to daga nan sai nan wurin nan shi kuma nan za ka ɗora certificate ɗinka na makarantar wanda kai idan baka da shi ko kuma baka so ka ɗora kai za ka iya wucewa ba ka ɗora ba bayan ka wuce to daga nan zai wuce da kai mataki na gaba shi ma nan za ka rubuta wannan skill ai eh, certificate da ka samu na skill ɗin misali sai ka rubuta akan sana'ar taka ko kuma certificate ɗinka wanda ka samu na makaranta shi ma sai ka sa idan kuma na wani skill ne ka sa bayan ka yi sai ka danna next idan baka so ka sa ma to ko ba da shi ma ka iya danna next duk zai wuce sai nan wajen experience da kake da shi shi ma title sa da ma description akan sa daga wani lokaci ne zuwa lokaci kuma ka ɗora shi idan baka sa so ka ɗora ko kuma baka da shi ko za ka iya yin gaba wato submit sai ka danna submit kamar haka to daga nan za ta yi loading za ta kawo maka wannan wuri wanda za ka amince da dokokinsu da sauran sai ka ɗan za ka karanta daga nan kawai sai ka danna inda aka rubuta inda aka rubuta wannan tukun sai ka danna a kansa daga nan sai ka danna submit bayan ka danna submit to daga nan za ka ya nuna ma complete da sauransu bayan ka gama sai ka danna inda aka rubuta proceed to dashboard wato zai miyar ka dashboard sai ka danna to daga nan za ka ga ya buɗe zai kama ka hotonka da ɓangaren da ka cike da unguwarka da komai da komai to shi kenan idan kai haka ka cike wannan shiri na bayar da ko in ce na koya wa matasa sana'ar hannu da haka da zarar wani abu ya sake bayyana kuma in ka shigo yi lodgin profile ɗinka za ka gani a cikin nan kamar yadda kake gani Allah ya bada sa'a da sa kada a manta link ɗin yana ƙasan bidiyon nan description godi.